a wani sabon kididiga da cibiyar ta fitar na cewa an samu ƙarin mutum biyu daga birnin tarayyar najeriya abuja haka ma birnin lagos an samu ƙarin mutum biyu sai jihar rivers da ta samu mutum ɗaya jihar rivers zai ta kasance jiha ta baya bayan nan da wannan cuta ya bakunce ta a jihar lagos ma dai tuni aka fara amfani da dokar nan na rufe kasuwanni a birnin inda gwamnan jihar babajide sanwa olu ya tabbatar cewa kasuwanni ko shaguna jami'an da ke sayar da abinci da magunguna ne kadai za a bari su ci gaba da gudanar da harkokin yau da kullum bisa la'akari da muhimmancin su ga al'umma to koya al'umma ke ji game da irin wayannan dokoki da jihohi daban-daban a tarayyar Najeriya ke dauka na garkame su a gidajen su, domin hana yaduwar wannan cuta Alhaji Umar Atna wani mai gidan sai da abinci ne a birnin Lagos. Alhamdulillah kasuwar mu tana nan kamar yadda muka samu kawunan ma cikinsa. Kasuwar mu tana tana tafiya ne tare da yanayin mutane tunda mu dafawa muke mutane kuma suke zuwa siya so idan ba mutane za a samu matsala a yau dai ne dokar ta fara ta jihar Legas kamar yadda shi gwamnan ya faɗa amma mu ma masu sai da abinci an ba mu dokar cewa ba damar mutum ya shigo ya zauna ya ci sai dai ka saya take away ka wuce da shi kuma za mu bi dokar gwamnati domin mu ga cewa mun tsira da mutuncin mu to sai dai kuma a bangaren sa Alhaji Awaisu Muhammadu kuta cewa yayi matakan da gwamnatocin ke dauka na takura talakawa Umma za a hana talakawa fitowa su nemi abin da za su ci domin wani talaka bai da abin da zai ci an ce ya tsaya daga awa goma sha biyu ko kuma kusan awa ashirin yana zama a gida babu abin da aka da mishi to abin da ya kamata in an tanado magani na coronavirus ya kamata a tanado wa talaka menene zai ci kafin a tsaye da shi domin ba laifi ba bane ba shi ne ya jawo wannan ba masu duniya ne 'yan duniya ne suka jawo wannan domin yana talaka ya ga hanyar ne gan kuɗin jirgin sama da zai hau zuwa Kano ma ballantana America, London, Ingila da dai eh, China ba talakawa bane suke zuwa wannan wurin. Ya kamata a nuna duniya cewar an cutar da talakawan duniya yanzu dai tun bayan da aka tabbatar cewa babban hadimin fadar shugaban kasa malam abba kyari ya kamu da wannan cuta haka shi ma gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad ya sa wasu gwamnoni da suka yi mu'amala da su suka fara daukan matakai na rigakafi kuwa da gwamnonin jihohin naija da edo da kuma ikiti tuni ma dai gwamnan jihar ikiti dr fahimi ya umarci sauran gwamnoni ta takwarorinsa da su keɓe kansu tare kuma da tabbatar cewa an gwada jinin tsakaninsu domin ganin ko suna ɗauke da wannan cuta ko kuma a'a. Babin Yajibirin Murya Amurka daga Najeriya.